اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ɗaruruwan manyan jami'an hukumar Nijar da jakadun ƙasashen waje da na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa 'yan uwa da abokai da iyalai ne suka hallara a farfajiyar fadar shugaban ƙasar Nijar da hantsin yau Alhamis 21 ga watan Yuli domin yi wa marigayi Sanusi Jaku bankwanan ƙarshe. Sanusi Tambari Jaku, illustre Nigerian, qui a droit à tous les honneurs possibles. Tsohon Firaminista Dr. Hamid Algavid kenan lokacin da yake jawabi a gaban gawar alhashi Sanusi Jaku yana mai cewa Sanusi tambari Jaku fitaccen ɗan Nijar ka cancanci samun dukkan wata karramawar da ta dace. Ya kai Sanusi ka tafi ka bar mu ka rasu kana da shekaru 82 sakamakon rashin lafiya. ka auri matarka francois a ranar 19 ga watan Disambar 1964 a garin Dijon na kasar Faransa. Kun haifi 'ya'ya mata biyar waɗanda suka hada da Rakiyatu Kristel da Hadiza da Maimuna da Safiyatu da Nafi. Tana da jikoki 22 da tattaɓa kunne da dama. Sanusi a lokacin da kake raye mutum ne jajirtacce mai son mutane. Shayyate da ton vivant un homme très dynamique, affable et social. shugaban kungiyar fafutuka ta mpcr nuhu muhammadu arzika wanda a wani lokaci wasu ke kallon sa tamkar wani magajin sanusi jaku akan maganar fede gaskiya ko mandacin da ya yi min bayani akan halayyar wannan fitaccen dan siyasa sanusi gurin shi da kokowa shi kowane yan nijar na gabas da na yamma na kudu na arewa kowa a dauke shi daidai wa daidai a matsayin shi na yan nijar ka a sa wani ha'inci da bara bara da son kai su wanda suke lalatan nan shi sanusi yana san abin da suke su suke son su nuna sanusi kamar da wani hankali yanzu an haɗa ina nan ga jika 22 gare shi cikin jikokin na 22 daga diyan sanwayawa sai diyan zabarmawa sai diyan bare-bari sai diyan buzaye sai diyan hausawa kenan cikin gidan sai akwai 'yan nijar kowa na cikin gidan shi tsohon ministan haɗin kan ƙasashen afirka tsohon ministan ilimi mai zurfi wanda ya wakilci al'umma a majalisar dokokin ƙasa sau tari ba idan aikinsa na malamin jami'a mutuwar wannan tsohon masanin tattalin arziki kuma ɗan gidan sarautar kwarnaka babban rashi ne ga jama'ar nijar sunana alisu allah yake kayan shi ya kuma karbi ko kayan shi amma gurbin da zai ya bari to gaskiya zai yi wuya a ciki saboda sanusi yaku shi shine ubun talakawa shine mai kishin kasa kuma ko kai wani ne in kai rishin gaskiya sanusi Jaku ku zai gama gaskiya ko yana tare da kai ko kai dan adawa ne ko kai tare kuke da shi shi dai in aka yi abun da dai wanda ba na rishin gaskiya bane to gaskiya ko bai yi magana ba a zuke shi ba zai ji daɗi ba a tsawon rayuwarsa sanusi jaku ya bakunci gidan yari sau 26 saboda dalilai masu nasaba da faɗin albarkacin baki inda a wani lokacin ya shafe shekaru kusan goma sha biyu a garkame a kurkuku a zamanin gwamnatin mulkin kanal sai kunce ya rubuta littattafai da dama ya kuma kafa jaridu masu zaman kansu akalla uku waɗanda suka hada da laru de l'histoire da larbur a palabre da l'essence de l'histoire a ƙarshen taron karramawar da aka shirya a kunce domin marigayi sanusi jaku dimbin jami'ai da makusanta daga nan yamai sun yi masa rakiya zuwa garin kwarnaka inda aka yi jana'izarsa sire mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar niger sanusi